a kan hanyarka ta zuwa birnin nasara za ka iya cin karo da matsaloli iri daban-daban ka yi haƙuri ka yi juriya sannan ka dogara ga Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ya zauna rijiya ya yi zaman kurkuku amma ƙarshen lamarinsa sai ya zanto nasara da ɗaukaka da arziki ina baka shawara idan za ka hau bishiya kada ka hau da malin malin kada ka hau da babbar riga za ka iya faɗowa ko ka maƙale ko ka wahala babu nasara a ƙarshe ita rayuwa ana binta ne yadda ta zo idan ka dogara da Allah ba mai hana ka zuwa inda Allah ya alƙawarin zai kai ka